kada ka yau wasu yau wallahi in ka sake zuwa gidan nan sai na ci maka mutunci gane za ka ci mun mutunci ka ga rashin darajar kenan shi yasa na ce ba zan haɗa aure na ba zan haɗa 'yata da kai ba saboda kai mutum ne mara daraja saboda yarinyar ka kuma tana zona na riga da na sace zuciya a to ka sace zuciya ka ta banza kana cikin mutane marasa daraja baban ka mara daraja ne dangin ku babu daraja a cikin sa a gaba dai ta dangin mu kuma ah. insha Allah sai na aure ta ai na ka aure ta da ran gidan ku kuma kofar gidan nan za a dora auren ai na a nan gun gilasin nan ma fa ya mun fa eh ka ga rashin daraja kenan to ka cire ka cire gilas din tsohon ka ba matsala in dai eh, tsoho ne dan shi mun ai abin da kai dai ai tsoho na ba na kai ba tsoho na bane eh. tsoho na daban kai daban ko eh, baka da daraja da ba na ga ma haka dan ki koyi Allah dan nan ma fa ya dan so ya kyau ba wani dan din dare ba dan bora bane amma na kwaci eh haka kuke wallahi haka kuke gaba ki dan ku ba ku da daraja daga ku har tsofaffin ku da dangin ku gaba ɗaya dangi ne na marasa daraja dangi ne na marasa ɗaukan alkawari a cika dangi ne na marasa mutunci duk wanda abin da kai mun ai ai ai ai a nono ka sha ai a nono ka sha eh ka sha nono marasa daraja kuma wallahi ba zan aura maka yata ba a matsayinka na mara daraja ba za ka auri yan mai daraja ba mu mutane ne masu daraja haifokinmu duk na masu daraja muke yi ba mu haɗa mu'amala da mutum mara daraja kuma sai na ci maka mutunci Idan eh, dan kaga ba mu da dama ko to za mu samu dama in muka samu dama wallahi sai ka san cewa mu mutane ne masu daraja ba ni ka ce mutunci ba ka cire min gilas kana kokarin ka cire riga ta masu daraja ko to wannan rigar ta fi ka riga ce ta masu daraja wallahi sai na ci mutuncinka